Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkan mu da kasancewa a cikin littafin kurkukun lokaci karatu na ɗari da ashirin da ɗaya, wanda ni marubucin littafin nake kawo muku. Kada dai a manta ga dukkanin wanda suke son siyan wannan littafi zasu su iya min magana ta WhatsApp zero eight zero six six zero five nine six five three za ka samu ƙarin karatu sama da inda muke yi a YouTube. Ƙarin karatu da guda ashirin zuwa sama. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗora. Godiya ta musamman ga dukkanin wanda suke ƙoƙarin siyan wannan littafi ta kafafe da dama musamman mu ta WhatsApp. Da taimakon ku ne ake ci gaba da yin wannan rubutu. Magajin Wilberforce yana gode muku. ba da ɓata lokaci ba za mu ɗora. A karatu na baya mun tsaya inda Abdin ya yi amfani da fasaharsa ta takobi, fasahar da ya ɗan yi wa gyara. Asalin fasahar ita ce takobin Nuhu tafiyan Neba, amma bayan dogon bincike a tsawon rayuwarsa ya maida ita takobin Nuhu tafiyar Abdin! Shi ma dai ya saka sunansa a jerin manyan mutane ma'abota takobi. Ya kuma yi amfani da wannan fasaha tasa ya tare takobin gaskiya ko kuma dai mu ce takobin da take ɗauke da fasahar gaskiya. Wani al'amari wanda ya ba kowa mamaki a wajen ko kaɗan ma mutane ba su lura cewa hannunsa karkarwa yake ba. Wadda za ka iya cewa mace ɗaya da ba ta mamaki ba ita ce munik Yanayin fuskarta yana gaya musu dama na gaya muku kada ku raina shi. haha lallai ka cancanci ka tsaya a gaban ‘ya'yana a da ina ɗan mamakin ina ‘ya'yana suka shiga me suka tsaya suna yi da ba su kawo min kanka ba amma a yanzu na ga dalili tabbas kana da ƙarfin tsayawa a gaban Archbishop Batoyi da shi da ‘yan uwansa amma kai sani cewa tabbas dukkanin wani bawa wanda zai tsaya a gaban addinai shi ɗin ba komai ba ne kuma tabbas ba za ka taɓa yin nasara ba ko da a ce ƙarfinka ya ninka haka sau adadin gashin tunkiya. Da a ce ka yi imani tun farko da a ce ka karɓi shawarar da na ba ka ta kashe waɗancan kiyasan tabbas da addini zai iya maka afuwa ka zo kai masa bauta ta shekara ko da dubu ɗaya ce to amma a yanzu ka gani wannan shi ne ƙarshen dukkanin wanda ba su yi biyayya ga addini ba a halin yanzu kiyasan naka sun rigaya sun isa lahira daɗin daɗawa kai ma kuma yanzu ga shi za ka bi su Archbishop ɗin da ya zo nan a zancensa sai kawai ya saki numfashi ya kuma girgiza kai kai ka ce yana alhinin rashin abdin da za a yi wataƙila ya kula wataƙila kuma bai kula ba amma dai a daidai wannan lokaci da yake magana rassa ne aƙalla guda dubu fiƙaƙƙu suna ɗisar da dafi suka tunkaro shi hasali ma za ka iya cewa ba wai daga nesa wannan rassa suka fito ba a'a a daidai bayansa suka bayyana ɗan nisan da yake tsakaninsu bai wuce kamu uku ba wannan rasa tabbas ba sa niyyar barin wannan archbishop ɗin a raye domin kuwa dukkaninsu sun tunkaro shi za su tsire shi ta kowace fuska kai wani reshen ma ba zai samu wajen da zai tsira ba sai dai kuma archbishop ɗin bai motsa ba yana tsaye ya bari wannan rasa suka karaso suka kuma ciki fatarsa za ka iya cewa lokacin da duk yake wannan magana da kuma lokacin da Abdin ya amfani da takobinsa ya tare wancan saran ko kaɗan Abdin ɗin baya niyya ya ƙi yin amfani da damarsa. A wannan kurkuku yana taƙama ne da fasaharsa ta itace fasahar baƙin ganye. Ita kaɗai ce fasahar da yake da ita wacce ta ba shi domain. Fasahar takobi tuntuni yana da ita kuma babban dalilin da ya sa yake murmushi kenan. idan dai har zai iya tare ɗaya daga cikin hare-haren Archbishop ɗin da fasaharsa ta takobi, to ko idan ya haɗa da fasaharsa ta matakin rank S tabbas yana ganin cewa shi ma fa ya taka matakin da wannan manya-manyan ma'abota Izza suka taka. Rassan suka ci gaba da cakar fatar wannan Archbishop ɗin. duk lokacin da suka caka sai kai tunanin za su huda shi su fice ta baya saboda dai yadda suke tafiya da gudun gaske amma kuma abin mamaki shine duk reshen da ya taɓa shi sai kawai ka ga ya narke ya zagwanye kai ka ce irin kyandarin nan ne aka kunna wuta rassa ba adadi suka cake shi a waje ɗaya amma dukkaninsu babu wanda ya samu damar Ku da 'yar zulaikar wannan shehu, ko kaɗan shehun bai ma ɗaga ido ya kalle su ba, balantana ma ka yi tunanin ya damu da su. Kuma wani abin al'ajabi shi ne duk da yake cewa wannan rassa suna narkewa kuma tabbas a cike suke da dafi, to amma kuma idan sun narke ɗin ko kaɗan ba sa taɓa jikin rigarsa, kai ka ce akwai wata riga ce ne ta izza ta musamman wadda ta rufe wannan ‘yar zulaika da take jikin shaihu. Ga wani mashin ma setin idanunsa ya nufu kana gani ka san Abdin ne yake umartan mashin da ya nufi idanun shehun. Idan ma sirrin a jikin zulaika yake ko kuma a jikin ‘yar hular yake tashi kafiya naci to ai a saman idanun shehun babu komai. Amma abin mamaki shehun bai fa ido ba. ya ci gaba da kallon abdin kamar yana so ya ci gaba da magana abdin ya katse shi. Wannan mashi na busasshen itace mai ɗauke da guba, guban ma irin guban nan ta musamman domin dai duk bayan daƙiƙa za ka ga gubar tana canza launi. Sai dai kuma shehun bai damu ba ya bari wannan mashi ya zo ya cike idanunsa. Abin mamaki a nan ɗin ma reshen bai ƙarasa ba narkewa a take abdin ya gane cewa fa sirrin ba wai daga jikin zulaika ba ne kuma ba daga jikin tashi kafiya nacin ba ne wani zai iya tunanin to ita waccan bezar ta fararen aljanu da take jikin hular tashi kafiya naci mai amfaninta shin ba ita ba ce ba dama sirrin to komai dai akwai wa ita fa waccan za kawai ta kwalliya ce domin kuwa ko kaɗan dukkanin masun da suka tunkaro fuskar wannan shehu ba su samu damar cutar da shi ba. Bayan an gama wannan ruwa na masu dukkanin dafin da narkakkun masun suka zube a ƙasa kewayen shehun. Sai bayan kuma ya kammala tukun sannan shehun ya ɗan sunkuyar da kai kaɗan ya kalli ƙasa inda wannan dafi yake nutsewa a cikin ƙasa duk inda dafin ya taɓa sai ga ƙasar wajen tana zagonyewa cikin ƙanƙanin lokaci dafin ya shige cikin ƙasa ƙasar kuma ta narke kafin ka ce mai wannan wani mummunan rami ya bayyana a tsakanin shehun da abdin za ka iya cewa daidai inda ƙafafun shehun yake tsaye ne kaɗai bai wawake ya zama rami ba amma duk inda dafin ya taɓa ya narke saboda tsananin ƙarfin guba ya samar da wani rami wanda za ma ka iya cewa ya killace shehun a yanzu babu wani mutum a kusa da shi XM 9993 ya haɗi yawo wato dai akwai wa a fafata wasu da wancan saurayi da ake kira da Abdin saurayin ɗaga masa ƙafa yi. domin da a ce saurayin ya fito da dukkan fasahohinsa irin wannan da tabbas ba ya tunanin zai tsira da ransa a lokacin da ya samu ya tsira ya koma ya bayyana wa ragoyan uwansa cewa ai izza abdin ce ta ƙare shi yasa ma ya samu lokacin tserewa ko kaɗan bai bayyana musu cewa abdin ɗin rabuwa ya yi da shi ya gudu ba wataƙila da ya gaya masa gaskiya abin da ya faru wataƙila da sun shirya saboda haka dai a lokacin ya ji wata ‘yar kunya ta rufe shi ya kuma kasa ɗaga idonsa ya fuskanci ‘yan uwan nasa a yanda dukkan wannan abubuwa suke faruwa Minorita tana gefe tana kallo kuma dai tabbas har yanzu tana nan da aƙidar ta cewa babu wanda zai kashe Abdul a yanzu sai ita duk ma yadda za a kewaya a kewayo ba za ta ƙi bari ta kashe Abdun ba ta kuma mallaki jininsa. Abinda da ma ya sa har yanzu ba ta dawo cikin faɗan ba ba wai tsoron Archbishop da Sani ba ne domin dai tana da yaƙinin cewa da ƙololuwar fasaharta ta lokaci ba matakin gaskiya ba ko ma wane mataki ya taɓa a gaban lokaci lami ne. Saboda haka dai tana da yaƙinin yin nasara. Dalilin da yasa take ɗan ja baya shi ne bayan ta gama da Abdin ta mallaki jininsa tana kuma buƙatar ta juyo baya ta kashe munik. Wasu ba lallai sun san wace ce munik ba. To amma ita da ta taɓa fafatawa da ita ta fuskanci matakin da wannan matar ta taɓa. Mata ce wadda saɓanin yadda duniya take tunani cewa ta ƙware ne kaɗai a fannin jiki da kuma sarrafa fasahohi na jikin bil'adama da aljanu ba haka abin yake ba wannan mata ta taɓa wani mataki wanda za ka iya cewa gaskiyarta gaskiya ce babba wadda gaskiya kaɗan ce take taɓa wannan mataki na gaskiya da a ce duniya za su san haƙiƙanin wace ce Monique da tabbas sun ƙara mai da hankali wajen kawar da ita hakan yasa dole ne ta tattare izzar ta kuma rage wani saura wanda za ta je ta fuskanci Minik domin dai babu yadda za yi ta mallaki ƙwaƙwalwar wannan mata ba tare da ta kashe ta ba, kashe ta kuwa zai buƙaci izza, izza kuwa wacce take babbar izza. Da Abdul da Archbishop Sani zani zaka iya cewa dukkanin abubuwan da yake zukatan Minorita da Minik bai dame su ba A daidai wannan lokaci Archbishop ɗin tsalle da kansa ya kuma kawo wa Abdin sara. Abdin kawai kaɗa hannu bango ya bayyana bango irin na itacen nan ya bayyana a gaban shehun ya tare shi. Kafin ma bangon ya gama bayyana Abdin ya ƙara kaɗa hannu wani bangon ya bayyana a bayansa. Bango na biyun ya ma fi na farkon kauri. a yanda shehun ya fice ta cikin bango na farko ba ma tare da ya tsaya ba ko da dai da rabin daƙiƙa a lokacin da na bango na biyu ya bayyana kafin ma ya ƙarasa jikin bangon wani bangon na uku ya bayyana shi ma kuma na ukun ya fi na biyun kauri Archbishop ɗin bai tsaya ba ya ci gaba da wucewa ta jikin bangwayen Abdin ya ƙara kaɗa hannu ya samar da wani bangon Archbishop ɗin ganin cewa Abdin yana nema ya ɓata masa lokaci yadda daki ƙasa da ƙafarsa. A take ga baki ɗaya hasken rana ya ɗauki. Al'amari na gaskiya ya bayyana. Wasu muryoyi masu nauyi suka fara fitowa daga cikin sararin samaniya. A take Abdin ya ji ruhinsa duk kuwa da cewa yana ɗauke da wannan ɗalasimi na nuhuni ne ruhin nasa ya ci gaba da yin irin girgizar da yake yi a ɗazu abin ya faru ne kawai tsawon daƙiƙa ɗaya da rabi kafin dai ɗalasimin na Nuhu ne ya ƙara ƙaddamar da kansa ya kuma ƙara saita ruhin abdin ya dawo daidai to amma kuma abu ne sananne cewa irin fafatawa wadda ta shafi manyan ma'abota izza Tofa daƙiƙa ɗaya ma ta isa ta sa kai rai ko kuma ka mutu tsawon wannan daƙiƙa ɗaya da rabi da ruhin abdin yake rawa abdin bai samu damar kare kansa ba ta hanyar samar da wannan bangwaye a lokacin tuni Archbishop ɗin ya riga ya bayyana a gabansa har yanzu akwai rigar itace a jikin abdin to amma idan dai har yanzu bai fuskanci cewa rigar ba za ta iya kare shi ba a yayin da Archbishop ɗin ya zo da kansa to tabbas bai ma cancanci ya zama ma'aboci izza ba Archbishop ɗin ba wai mahaukaci ba ne kuma ba mutum ba ne ba mara fasaha domin kuwa da haka ne da bai kai matsayinsa ba kuma da bai kai wannan daɗewa a duniya ba saboda haka dai a hare-haren da suka kai na farko ya riga ya yi gejin ƙarfin wannan riga ta itace ta Abdul tabbas a wannan karon da ya zo da kansa zai yi amfani da izza wanda ta ɗara ƙarfin ta riga kuma tabbas zai tabbatar da cewa ya datsa Abdin gida biyu saboda haka dai shi kansa Abdin ba shi da nutsuwa akan cewa wannan riga za ta iya kare shi to amma abin tambayar shi ne me zai iya yi a halin yanzu dai fasaharsa ta bakin ganye ce kuma tuntuni yana cikin domain to amma a yayin da domain ya haɗu da domain hasali ma mutumin da yake da fasaha ta gaskiya shi kansa jikinsa domin ne a yanzu abdin yake ƙara fuskanta haka tabbas domin ɗinsa ba zai zamanto wata muskila ga wannan shehu ba saboda haka dai idan ka ɗauki itace ka ɗauki dafi ka ɗauki domin, to sai kuma menene ya rage wa abdin wanda zai amfani da shi ya kare kansa a gaban wannan shehu tabbas kamar yadda shehun yake sarrafa izza yake kuma iya samar da fasahohi wanda suke iya tarwatsa ruhin mutum shi ma fa Abdin yana da tasa ƙwarewa. yana da fasahar da duk duniya babu wani wanda yake da ita sai shi kaɗai wannan fasahar kuwa ba wata fasaha ba ce illa fasahar da ya samu bayan da ya ƙware a sarrafa izza mataki na biyu yana ƙona izzarsa kuma ya amfani da wannan izza ya tarwatsa izzar abokin gabansa. Yadda wannan shehu ya amfani da fasaha ta ruhi ya kuma hana Abdin samar da wancan bangwaye na kariya to meye zai hana Abdin shi ma ya yi amfani da sarrafa izza ya kuma rikita izzar abokin faɗan nasa. Za ka iya cewa wannan shi ne wata kariya ta ƙarshe da Abdin yake da ita wani sirri na ƙarshe wanda kaɗan ne suka taɓa ganinsa suka rayu wani sirri wanda yana da tabbas a yanzu ma zai iya amfani da shi ya tarwatsa wannan shehu ya zuba dukkanin izzarsa shekaru ashirin da ɗaya a cikin takubbansa da suke hannunsa da ɗan daɗawa wannan rassa irin na zuwan da suka kai wa shehun hari suka ƙara bayyana amfanin domin kenan a kowane lokaci kusan umarnin zuciyarka da umarnin jikinka yakan zama umarnin fasaharka to dai mataki ne wanda jikin yake haɗewa da fasahar a yanzu kuma Abdin ya taka wannan mataki kuma a cikin domin ɗinsa ake saboda haka ba tare da kiran dalasimi ko wani abu ba yakan iya samar da wannan rassa idan ma sun ƙare in dai yana da izza zai iya ƙara samar da wasu sai dai kuma saɓanin a baya wanda yi amfani da fasahar baƙin ganyen kaɗai. A yanzu Abdul yana niyyar dukkanin wannan rassa da takubbansa da komai da komai zai saka musu wannan fasaha tasa wadda take ƙona Izza. Saboda haka dai bai tsaya a iyakacin Izza shekaru ashirin da ɗaya ba, ya ninka Izza ya yi amfani da Izza arba'in da biyu, shekaru dubu arba'in da biyu. Wannan shekaru suka shiga jikin takobinsa. suka kuma shiga jikin kowane reshe a lokacin da Archbishop Sani ya kawo masa sara yake niyyar tsinke shi gida biyu a lokacin takobin Abdin ta haɗu da takobinsa Archbishop ɗin yana ganin tabbas takobinsa za ta ratsa ta cikin takobin Abdin za kuma ta wuce ta tsinke Abdin gida biyu sai da kuma haɗuwar takubban nasu guda biyu Izza shekaru dubu ashirin da ɗaya wadda Abdin ya ƙona ta fita daga cikin takobinsa ta kuma shiga cikin takobin Archbishop da Sani mai addini ba ta tsaya a nan ba ta wuce cikin tsarin ruhinsa. Ba wannan ne kaɗai harin ba su ma ragowar rassan bayyana suka a daidai jikinsa suka kuma caki fatarsa. Komai ƙarfin ma'aboci Izza idan ba shi da Izza tabbas ba zai iya kare kansa ba. Izza shekaru dubu ashirin da ɗaya da suka shiga cikin tsarin ruhin Akhundasani su ne suka girgiza cikin tsarin ruhin nasa. Kafin ka ce mai wannan izzarsa ta yi rawa. Kamar abdin izza tasa ba ta ɗauki lokaci ba ta dawo ta saita kanta. Hasali ma maimakon abdin da ya ɗauki kimanin daƙiƙa ɗaya da rabi kafin ya dawo daidai, wannan bajimin shehu bai ɗauki zuwa rabin daƙiƙa ba. To amma kuma tuni Abdin ya riga ya tanadi wannan rassa wanda tuni sun riga sun ƙaraso jikin Shehun a lokacin da izzarsa ta shiga cikin tsarin ruhinsa. Saboda haka dai wannan ɗan rabin daƙiƙa ko kuma ma a ce lokacin da bai kai na rabin daƙiƙa ba ya isa ya ba wa Abdin dama wannan rassa nasa su ratsa cikin fatar Shehun su kuma binne kansa a cikin jikinsa. Abdin ya ɗaga hannu sama ya dunƙule hannunsa dukkanin rassan da suka shiga cikin jikin shehun suka fashe kowanne a cikinsu ya cika da dafi kafin ka ce me wannan rassa sama da ɗari biyar sun shige jikin shehun sun kuma tarwatse a cikin jikinsa za ka iya cewa irin adadin yawan dafin da yake cikin jikin shehun a yanzu mutane kaɗan ne suka